Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau take ranar Laraba ta farko huɗu ga watan Janairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke muku maraba lale da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai je majalisar tarayyar Amurka ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. don zawarcin 'yan majalisar 'yan jam'iyyar damakar su kare mashahurin tsarin kiwon zaman wato lafiya da ya bullo da shi wata kotun soji ta samu wani sojan isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani bafalastine na kasashe sannan wasu masu gadi ma majalisar ɗinkin duniya su hudu sun samu raunuka sanadiyar tashin wani bom ɗin da aka dana a wata mota A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga jihar Neja, jihar da ke ɗaya daga cikin waɗanda za su fara ba da tallafin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauki alkawarin ba marasa ƙarfi. A shekarar 2016, eh hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta matsalar hauhawar kayayyakin masarufi. To ko mene ne mafita a wannan shekarar? Eto, eh hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara bi. A samar da ingantaccen hanyar noma da mutane da a shiga noman nan a yi shi ya zama mai riba kamar yadda muka fara ganin alama. Muna tafi da ƙarin bayani an jima kaɗan, za kuma ku ji tsokacin da masana harkar tsaro suka yi game da ƙudurin ƙungiyar ECOWAS na yin amfani da ƙarfin soja a kan shugaban ƙasar Gambia. Bayan haka muna tafi da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To shugaban Amurka Barack Obama zai je majalisar tarayyar Amurka ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba don zawarcin 'yan majalisar 'yan jam'iyyar Democrat su kare mashahurin tsarin kiwon lafiya da ya bullo da shi. Mataimakin shugaban ƙasa mai jiran gado Mike Pence shi ma zai kasance don karfafa 'yan Republican game da manufofin jam'iyyarsu wanda ya hada da kawo ƙarshen shirin kiwon lafiya ɗin na Obama wanda ake kira Obama kiya a takaice. waɗannan tarurruka biyu na nuni da irin aron gamar da ke tafe yayin da fadar white house ke fita daga hannun obama zuwa hannun shugaba mai jiran gado donald trump dokar tsarin sauƙaƙaƙƙen kiwon lafiya ta affordable care act ta samu amincewar majalisar tarayyar amurka a shekara ta 2010 ce lokacin da 'yan damakar ke da rinjaye a majalisar dattawa da wakilai da kuma uwa uba kasancewar obama ɗan damakar ɗin shi kuma ke shugaban ƙasa to amma daga ranar ashirin ga watan janairun nan wannan tarin ikon zai koma ne ga 'yan republican trump ya bayyana tsarin na obama kiya da shirme wanda ke kuma cike da tsada kuma a yayin da bai bayyana takamaiman yadda zai mai gurbin tsarin ba ya bayyana a fili cewa zai kawo ƙarshensa. sa Wata kotun soji ta samu wani sojan Isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani Bafalastine na kasashe wanda ya yi niyyar kai hari a yamma da kogin Jordan. Elor Azaraya ɗan shekaru 20 na fuskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari wani lokaci nan gaba za a yanke masa hukuncin. Wannan al'amarin da ya faru a Hebron ya fito fili ne bayan da wani bidiyo da aka fitar ya nuna Azaraya na harbin abdulfata Fattah al-Sharif dan shekaru 20 da haihuwa bayan da ya fada ƙasa kuma ya koji rauni bayan daba wuka da ya yi ma wani sojan Isra'ila. Yayin zartas da hukuncin yau Laraba, kanar Maya Hela ya ce duk da yake mutunan ya fada ƙasa, dan ta'adda ne wannan ba hujja ba ce ta ɗaukan matakin da ya wuce kima. wasu masu gadi ma majalisar ɗinkin duniya su hudu sun samu raunuka sanadiyar tashin wani bom ɗin da aka ɗana a wata mota daura da ginin da suke ciki a birnin Magadishu a cewar jami'ai a Somaliya. Dukkan waɗanda abin ya ritsa da su Somaliyawa ne. Ɗaya daga cikinsu wanda shine shugaban masu aikin gadi na yankin ya samu raunuka masu tsanani a cewar jami'an. Kafar labaran Reuters ta ce ƙungiyar mayakan nan ta Alshabab ta ɗau alhakin kai harin. fashewar ta auku ne a wani ɗan garejin da ke dabda ginin shirin kawo ci gaba na majalisar ɗinkin duniya da ke babban birnin ƙasar wani jami'in leƙen asiri wanda ya je wurin da abin ya auku ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa an ɗana bom ɗin ne a cikin motar da ke cikin garejin wanda hukumar undp ke amfani da shi motar ta shiga garejin ne da safiyar yau laraba a cewar majiyoyi fitar direban daga motar ke da wuya sai kawai fashewar ta auku a cewar jami'in wanda ya buƙaci a sakai sunansa an kama mutane tara dangane da wannan fashewar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar Turkiyya ta yi gargadin cewa saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ka iya shafar tattaunawar zaman lafiya da aka shirya yi wani lokaci a wannan watan. Rasha da Turkiyya waɗanda ke goyon bayan ɓangarori daban-daban a wannan tashin hankalin sun taimaka wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wutar ta faɗin ƙasar a makon jiya, wanda wata shimfiɗa ce ta ƙoƙarinsu na tattaunawar zaman lafiya da za a yi a Astana ƙasar Kazakhstan. Muddin muka kasa da ci gaba da saba yarjejeniyar da ake yi, to shirin tattaunawar zaman lafiya a Astana din ba zai yi nasara ba, a cewa ministan harkokin wajen Turkiyya mevlu chavushoglu a hirarsa da kafar labaran gwamnati ta Anadolu a yau dinnan Laraba. Dama manyan kungiyoyin 'yan tawayen Siriya sun yi nuni da saba ma yarjejeniyar da gwamnati ta yi a matsayin dalilinsu na janyewa daga wannan tattaunawar ta zaman lafiya. ministan harkokin wajen turkiya mevlut kavusoglu eh, eh, ya faɗi yau laraba cewa hukumomi sun gano ɗan bindigar nan wanda ya halaka mutane 39 a harin da ya kai ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa a birnin istanbul kavusoglu ya yi wannan sanarwar ce yayin wata hira da kafar labaran anadolu mallakar gwamnati to amma bai bayyana sunan maharin ba hukumomi sun yi ta farautar maharin tun daga safiyar ranar lahadi bayan da ya tsere daga gidan rawar na raina nightclub kafafen labaran turkiya sun sanya wani faifan bidiyo jiya talata na wani mutum wanda ke tafiya a dandalin taksim da ke istanbul wanda suka ce mutumin da ake zargi da kai harin ne ba a tabbatar da lokacin da aka naɗi bidiyon ba a baya hukumomi sun fitar da wani hoto dishi-dishi na mutumin da ake zargin wanda wato eh, wanda kamar eh, wato eh, kyamarar tsaro ta naɗa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu shekarar nan ta 2017 na tafa da alkhairi domin kuwa gwamnatin Najeriya za ta fara ba marasa ƙarfi tallafin kuɗi naira dubu biyar kamar yadda ta ɗauki alkawari a lokacin yakin neman zaɓenta. Jihar Neja na ɗaya daga cikin jihohin da za su fara ba da wannan tallafin. Daga Neja ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani. A Najeriya gwamnatin ƙasar ta fara bayar da tallafin kuɗi naira dubu biyar biyar ga marasa aikin yi domin taimaka masu kamar yadda gwamnatin ƙasar ta yi alkawali a baya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohi tara da aka tsara za su fara cin gajiyar shirin daga wannan wata na Janairu. Jami'in shirin a jihar Niger Akilu Musa Kuta ya ce sun yi shiri yadda za su fara ba da kudaden ta banki a ƙananan hukumomin da aka tsara za a fara ba da kudaden a kashin farko domin gudun samun wata matsala. Eh, insha Allahu yanzu dai muka kammala ɗaukan ƙididdigan su don kasan da sai a kawo kuɗi ne a ci ana ba mutane to an ga cewar ya kamata a banki ne ta rinka ba su kuɗi ko su ma bankin kawai electronic transfer za a rinka yi sai dai ka ga alat za a rinka ba su dubu biyar biyar an ƙididdiga mutane ko nawa ne za a ba su wannan fafi aka yi lissafi oho by now shine gidaje ne ba mutane ba dubu goma da ɗari ɗaya da saba'in da uku honorable afiniki dauda da ke zaman jami'ar shirin nan na gwamnatin tarayya da ake kira yan fawa a jihar niger ta ce wannan al'amari abin godiya ne ganin yadda alkawalin gwamnatin buhari ke shirin cika mu gode wa Allah da gwamnatin Buhari because ko lokacin da yake faɗa cewa ga abubuwan da za a yi yawancin mutane ba su yadda ba sun ɗauka kamar wasa ne state cash transfer for example da za a ba gajiyayyu kuɗi so yanzu hakan ga muna nan muna da office din nan already suna kan um, su banki suna kan ɗaukan bvn ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin wasu daga cikin waɗanda aka tsara za su fara cin gajiyar wannan shiri ba a nan jihar niger amma ɗan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara wanda shi ma ya ba da tallafin kuɗi kimanin naira miliyan bakwai ga wasu al'ummar mazaɓarsa ya ce shirin ba da kuɗaɗe ga jama'a na taimakawa wajen rage raɗaɗin talauci a tsakanin al'umma. Haƙƙin gwamnati ne ta yi making provision na walfiya na mutane ta kuma protecting life kuma ta ba su aiki. Don haka idan gwamnati za ta ba da walfiya 'yan majalisu da ciyamomi za su yi providing walfiya ina jin zai alleviating ko kuma ah, zai kauda talauci. So mun yi hakan ne a ɗan kauda talauci a doron kasa saboda halin da ake ciki yanzu nan. Duk da wannan dai masu nazarin al'amurra na ganin samar da aikin yi a tsakanin matasan da kuma bunƙasa masana'antu a ƙasa shine ya fi mahimmanci. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ku tashi ku falika diyan arewa ku san ba ce aikin kawai ne. da Mustapha Nasiru Batsari. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan tallafin da gwamnatin Najeriya za ta fara ba marasa ƙarfi sai a kira a bayyana ra'ayi. Sanin kowa ne Najeriya wato a Najeriya a shekarar 2016 da ta gabata an fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyakin amfanin yau da kullum musamman ma na abinci. Masharhanta kan al'amuran yau da kullun da kuma na tattalin arziki sun danganta tashin gwauron zabi a farashin kayayyakin amfanin yau da kullum da dogaro kan shigowa da kayan kasashen waje. To ko menene mafita a bana? Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani. A binciken da na gudanar na fahimci cewar wannan yanayin da ƙasar ta shiga ya janyo mata faɗuwar darajar naira a yayin da gefe guda kuma ya ɗaga darajar dala. wanda shine kuɗin da ake amfani da shi domin shigowa da kayayyakin cikin ƙasar. Dr. Idris Ishaku Abdullahi Dan Wanka, malami a fannin tattalin arziki a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi, ya yi tsokaci kan batun. In ka duba Najeriya to kasa ce wadda ta dogara kwacce kam a wajen sha'anin a kayan masarufi ko abubuwan da muke amfani da su muka dogara kacokan ga kasashen waje to kaga yanayin faduwar farashin darajar naira a najeriya ta hawar farashin kayayyaki yana da nasaba da wannan shigo da kayayyaki da muke yi kusan duk abin da muke bukata da shi daga kasashen waje bangaren tattalin arziki akan ce wa yanayin halin da muka samu kanmu a ciki a najeriya ana ce masa imported inflation wato inflation wanda ya faru sanadiyar kaya da aka shigo da shi daga kasar da ta ke da matsalar harhawa faracin ka to a matsayin ah, na masu sanin tattalin ci shawara za ka bayar e to hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara bi gwamnati ta inganta wannan har hana shigo da wanda ba su mm. zama wajibi ba dole sai an shigo da su ba a daina shigo da su kuma cikin ƙasa a samar da ingantaccen hanyar noma da mutane da a shiga noman nan a yi shi ya zama mai riba kamar yadda muka fara ganin alama a nasa tsokacin comrade abdullahi yalwa malami a kwalejin kimiyya ta tata da ali da ke bauchi ya ce halin da ake ciki dole ne a san cewar akwai barazana a fannin tattalin arzikin kasa. a matsayinmu na ƙasa yana da kyau mu fahimci cewa akwai barazana na tattalin arziki da dama da suke damu sakamakon mun kasance ƙasa da muke wato amfani da kusan ababen da mu ba mu sarrafa su kuma a kasuwar duniya har da cewa dala ba ita ce kuɗi da tafi kowace kuɗi daraja ba yanzu a duniya amma ta kasance ita ne kuɗi da aka fi amfani da ita a tsakanin cinikayya na ƙasa da ƙasa na biyu shugabanninmu wanda suke satan kuɗin ƙasa in sukan juya shi ne su zama da shi dala su ɓoye a gidajensu an ɗibi wannan daloli da ya kamata a ce ana harka na kasuwanci da mu'amala an ɓoye su a cikin a salga da sauran wurare wannan yana daga cikin abin da yake kawo na kasu shi naira kaga yunwa ya shigo kuma inda yunwa ya shigo akan samu gushewan hankali domin shi wanda bai koshi ba wato wanda yake da yunwa baya da nutsuwa da shi da mahaukaci abu ɗaya ne don za a samu yawaitan tashin tashina to yanzu ganin dai cewa muna shekara ta da goma sha 2017 kuma wani shawara za ka bayar a dangane da wannan al'amari game da shawari da zan bayar musamman ababen da ya zama na inganta noma musamman noman rani muna da ababen da aka shigar da jimawa ko aka tsatsara wanda ba a amfani da su yadda suka kamata akwai ofa benue akwai hadeja wato jama'ar river basin akwai lake chad wa'annan wasu wurare ne waɗanda za su iya samar da hasken wutar lantarki misali za su iya samar da noman rani domin ɗan najeriya yanzu mafi akasari babban matsalansa abin da zai ci ne da jama'a kuma kowa ya tashi ya tsaya kar mu zama ma zaune har mu zama mun naɗa hannayenmu muna so komai da komai gwamnati ta mana. tsokaci kenan daga bakunan masharhanta dangane da hauhawar farashi da kuma faɗuwar darajar kuɗin najeriya abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya. a gaida abdulwahab muhammad Yayin da ya rage makonni biyu wa'adin shugaban Gambia Yaya Jame ya kawo ƙarshe, ƙungiyar ECOWAS ta jaddada cewa za ta yi amfani da ƙarfin soji wajen kauda shi muddin ya ƙi miƙa mulki cikin ruwan sanyi, amma masana tsaro na kiran a yi taka tsantsan. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja. Tuni har kungiyar ta ECOWAS ta umarci dakarun ƙasar Senegal su zauna cikin shirin kota kwana. domin jagorantar dakarun kasashen yammacin afirka wurin kawar da mista yahaya jami daga kan karagar mulki muddin ya mika mulkin cikin ruwan sanyi ga wanda aka ayyana ya lashe wannan zaɓe mista adama baro tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano kanar aminu isa kwantagora na ganin wannan bangaren zaben shugaban kasar ta gambia mista adama baro da yin barazana ga shugaba Yahaya Jami. Tun kafin ma a mika mashi baro mutanen shi suka fara kalamai cewa sai sun daure Jami. A faɗa da mulki ka fara cewa ka za ka daure da shugaba duk laifin da ya ka bari mana sai ka shiga mulki da ake mashi na zuwa jaru to kowa yake mai mulki sai ya ga abin da ya na da mabuzu na Amma jagoran gamayyar jam'iyyun Gambia Honorable Mai Ahmed Fati ya gaya min cewa. Let me make it categorically clear. President elect Barrow has never threatened President Jami, eh, he has never made a statement anywhere. Zababban shugaba Adama baro bai taɓa cewar zai binciki shugaba Yahya Jami ba. A cewar Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, yanzu dai amfani da karfin soja shine kaɗai mafita. Wannan abu ya dace. A shekaru biyu ko uku da suka gabata, ECOWAS ta ayyana wani ƙuduri wanda ya nuna cewa duka mambobi wannan kungiya a kowace za su mutunta tafarkin demokuraɗiyya. In an yi zaɓe za su rungumi kaddara su tafi. Na biyu kuma sanin kowa ne ya an kada shi a wannan zaɓe kuma shi kanshi da farko ya da akan cewa an kada shi. da ba kuma ya lashe amansa. In dai ba kawar da shi ake ba, idan aka bar shi ya ci gaba, wani ma bayan su zai yi wato nan gaba a kasashen afirka ta yamma da masu kasashe na afirka shi shugaban kasa ya ga dama ne idan an kada shi zaɓe zai baka da gurmi wannan kuma ba zai wata farcin demokradiyya kyau ba. to sai dai kuma kwararre kan sha'anin tsaro ɗaya komanda ahmed tijjani baba gamawa ya ce a yi taka tsantsan. shugabanninmu dole su tsaya su yi hattara su yi tunani. daga yanzu a yi amfani da soja a lokaci na siyasa a duniya ba daidai ba ne. Ka duba abin da ya faru a Libya abin da ya faru a Mali abin da ya faru a Iraki wayannan abubuwa an yi su ba a ji daɗin abun ba har yanzu mutane suna cin wahala a shekara ashirin da biyu yake cikin wannan mulki a yau in ka ce za ka yi amfani da ƙarfin soja to ina gaya maka za a fasa tukunya ne kowa ya rasa a zauna a kan tebur shi ne matsalaha a cikin wannan abu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. duniya dai tsoro har na ka juyawa in wata ta tafi wata ta dawowa mulkin Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. A shirin da ya gabata mun kammala tattaunawa ce da wani bawan Allah dan asalin kasar Togo amma mazaunin birnin New York. Amma wannan shirin yau muna tare da wani sabon bako ne wannan karon kuma dan Najeriya ne amma shi ma ya kwana biyu a nan Amurka. Barkan na cika ku da surutu. Bari bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Assalamu alaikum ni sunana ah, ah, a Bashir na Iyagon Maja. A Bashir a ina kake da zama a nan Amurka? ya a yanzu yanzu ina zaune a jihar maryland a wani gari da ake ce masa baltimore tun yaushe ka zo america kuma tun yaushe kake zaune a baltimore wai na zo america tun shekarar 2000 wato shekara ta 2000 kuma na dan zauna a virginia daga nan na koma georgia sai kuma na dawo baltimore to tun daga lokacin da a cikin 2000 nake a baltimore har zuwa yanzu din nan shi Mai man bashir ya zo yi amerika ne tukunna karatu ko ko aiki ko ko dai neman abin zaman gari e to gaskiya ni na zo da green card ne so da na zo kuma na dan fara ban fara makaranta lokacin ba saboda gaskiya lokacin ma da na zo ni kadai na zo ban san kowa ba na shigo kai kasar sai ne kwana biyu ma a airport saboda ban san ba inda zan je ba saboda gaba dai kuma ka kwana <laughs> biyu a airport tashin jirgin sama hmm? kenan eh a airport sai jirgin sama saboda ban san da zan je ban da fito ni kada kawai da to ban san kowa ba shi ne himma ba ta garagwa wallahi Himma ba ta garagwa saboda lokaci ya kure kuma to a tunan bai na zan je na zan je kawai sai brother dina ya ce min kawai ta haka <laughs> kawai ne kuma na jin hawa jirgi kawai to ban taba zuwa ko ina ba ko jirgin ban taba zuwa ba tun da kake <laughs> baka taba barin eh, wajen Kano ba eh na dan fita da kama ne je kamar su mai dugura haka amma ban taba ko jar ban taba zuwa ba a wai da sunan wata kasa nake magana ai dama a ban taba zuwa ba ban taba ba to da ka kwana biyu a a a tashan jirgin sama to ya aka yi to labarin yana da yawa so an kai an kai shi brother yawo Ismail ne ya da yake Saudiya shi ta aka ta yi abin da na ban san man da ake lokacin ka san ko wannan wai ta hannu ma ba ta yawa ba a lokacin sai dai wannan wai da ake zuba kuɗi a buga haka Mm. so dai na dinga tambayin mutane suka buga mashi da aka buga masa aka yi ta nema dai naka da aka samu dai wani ah, wani dokta wanda ya zo dauke na iya fotin muka dai shi gidansa shi dan dan Najeriya ne ko dai daktan dan nan ne eh, a dan Najeriya ne dan Najeriya ne mutumin a ah, ah, Taraba Dr. Zakari Yusuf Aliyu ka je ka sauka wurin shi kenan eh zai sauka wajen sa kuma hankali a hankali da kuma na dan saba haka kuma ka gane kan gari na ka da kan gani <laughs> don shi kasan kasan nan in ka zo abubuwa da yawa su mutum ba ba kamar na ka ce sai an maka abubuwa da yawa don shi ka fita ka abin nan da kanka ka nema da kanka to wace sana'a kai karo da ita tashin harko ko ko karatu ka fara wallahi da yanzu kasan da yake tunatu haka nan ni ban san kowa ba kuma ni kadai ne so ban fara ma karatun ba tukuna sai hmm. na sai na nitsa tukuna so na fara aiki a wani irin kamar a irin nasu fama kana aiki a kitchen Eh. to daga baya kuma sai bai bayan shekara ɗaya ba to kuma kawai sai na ga ya kamata in koma makaranta so kuma da na koma makaranta ina yin makaranta kuma ina aiki so sai kuma na canja wani aikin ma nake aiki a wajen yanzu din da muke aiki muna da wajen sai da pizza ne haka da irin safa haka da sauransu a nan wajen nake a nan wajen muke aiki a wajen to a lokacin kake aiki a wurin koko dai ka caccanza wasu ayyuka daban-daban to eh, na san akwai eh gaskiya na cin canja amma dai wannan dai ban canja shi ba ina nan dai akan dai wannan din wani ciki shi wannan inda muke da muke su da pizza din nan da su sab da da salad da sauransu eh eh shi nake dai ban canja amma na cin canja wasu amma dai sai kamar part time ne amma shi wannan full time ne haka shi wannan na pizza din eh haka ku ke yi ko ko dai ku sai wa kai ma masu sai kuke yi ah mu muke yi mu muke siyarwa kuma wasu kuma muna direbobi yanzu suke dauka suke kaiwa gida-gida haka me matsayinka a cikin kamfanin kana da eh hannun jari ne a ciki koko da kai ma'aikaci ne e to gaskiya ban da hannun jari amma dai kusan ni ne dai in charge na kusan kuma da komai a wajen a turanci ana ce masa kamar a executive chef haka ni nake kula da komai eh, kake kula da sarrafa yadda ake yin pizza din kenan eh yanzu ka yi yin pizza kenan koko dai umarni kake bayawa hada wannan hada wancan ko da duk ba na yi ina sawa yi kuma ina yi da kaina kuma muka samu sabi ne nake musu training haka wanda ake koyawa aikin na yin pizza din eh kana yi da hannunka ka kana kana horar da wani eh sosai ma kuwa <laughs> sosai ma kuwa kamar shekaru nawa kai daɗe kai kana yawan wannan kenan wallahi tun da zuwa da hanyar zai shi nake da aikin tun zuwa na tun shekara ta dubu biyu eh har bisa ga yau eh har zuwa yanzu nan sai dai kawai na dan yi wasu ayyukan da ka jefi jefi to kuma ina bari amma dai wannan da shi ake ta yi dai har yanzu akan shi ake eh har yanzu din nan wai malam bashir gashi ka koro bayani sai dai kai ya dan lokacin da aka ɗibar wa filin ya kawo jiki masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu amadin bakon namu malam bashir na iya gwamaja da julie gresham wadda daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A gaida Ladan Ibrahim a yawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa muna jinjina wa gwamnatin shugaban najeriya muhammad buhari bisa matakin tallafawa masu karamin karfi da naira dubu biyar duk wata wannan ya nuna irin fata da gwamnatin ke da ita na inganta rayuwar talakawan kasar da samar da aikin yi ga al'umman kasar sako daga baba gana ibrahim zangon daura jihar katsina Sako na gaba na cewa fatan alheri VOA Hausa samun daidaito da yarjejeniyar tsagaita wuta don samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Mozambique da 'yan tawayin kasar abin farin ciki ne kwarai da gaske. Allah ya sa mai dorewa ce amin daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa. wani sako na cewa salamu alaikum voa hakika taron da kungiyar lauyoyi take yi a najeriya abu ne mai kyau domin shine kadai zai kawo musu karshen abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya wasikar aliyus haruna kiramisau sako na gaba na cewa salamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya a yau muna so ku bamu damar mu yi jinjina ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari akan fara aiwatar da tallafin kuɗi na naira dubu biyar ga marasa galihu duk da tallafin bai fara zuwa yankunan mu ba sako daga abba sa'ad mahuta da husaina lawal dan mai kankara wannan sako na cewa ya kamata 'yan majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen afirka su yi duk abin da za su iya wajen kare aukuwar kisan kiyashi na ƙabilanci a ƙasar burundi ganin yadda rikicin ƙasar a kullum sai daɗa ɗaukar sabon salo yake yi daga mahmud salihu ƙaura na muda jihar zamfara sakonnin na cewa tabbas kalamai da mabiya mazhabar shi'a na najeriya suke yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda 'yan shi'ar ke bijirewa doka da oda a duk inda suke a fadin najeriya sako daga malam ridwanu saidu gairi a jihar zamfara da ibrahim m abubakar maiduguri a najeriya sakonmu na karshe na cewa hakikan ficewar hukumar zaben kasar Gambia zuwa Senegal akan barazana da yake huskanta sakamakon zaben da ya gabatar na lashe zaben da Adama Baro ya yi inda yaya Jama ya sha kayi ya yi daidai domin ya tsira da mutuncinsa tun wankin hula bai kai shi da riba. Daga Salihu Isa Fanna da amaryarsa mai jiran gado wato Laura Adamu Fanna da Hamza Galadima birnin Kebbi. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. takaice shugaban amurka barack obama zai je majalisar tarayyar amurka da ke capitol hill a yau dinnan laraba don zawarcin 'yan majalisar 'yan jam'iyyar demokarar su kare mashahurin tsarin kiwon lafiya da ya bullo da shi wasu masu gadi ma majalisar ɗinkin duniya su hudu sun samu raunuka sanadiyar tashin wani bom ɗin da aka ɗana a wata mota daura da ginin da suke ciki a birnin magadishu a cewar jami'ai a somalia. wata kotun soji ta samu wani sojan isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani ba falasini masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka sa hannu wajen haɗa wannan shirin musamman Mr. Ida Hamdun da injiniyanmu Mr. Ferguson da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labaran duniya Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.